Bahun takin da ake sayarwa a can da a kan jika goma sha uku da rabi na sefa ya cila zuwa jika goma sha shida in ji wata sanarwar da kamfanin kai ma mallakar gwamnatin Nijar ya fitar a baya-bayan nan. Matakin da kungiyar kare hakkin manoma da makiyaya wato platform Payzan ta ce ba za ta lamunta da shi ba, a bisa la'akari da yadda yake barazana ga ci gaban ayyukan noma a wannan ƙasa, in ji shugaban wannan kungiya Jibobanya. Abin na ya bamu mamaki tunda Niger yana da abubuwa da ya nuna yanzu sun ɗauki harkar noma da kiwo da harkar kifi da hannu bibiyu sun kafa abin da aka ce ma fizan kamar abu ne da zai tallafa mazamnan karkara don su samu harkar tallafi na biyu sun kafa afka afka kamar duk shawara duk wani tallafi da za a ba manoma don su samu su yi aikinsu an nuna cewa kuma eh, taki niger ba a ke ga unhwani da shi mu a gane mu kuɗi ne ya sa ba a ke ga unhani da shi kuma kowa ya tabbata ƙasan ya gaji kenan ya ba mu mamaki yaya ne ana bisa wannan kuma cikin wannan tayya a zo a sa wani abu da yana iya riƙe eh, hamzarin mutane to sai dai shugaban kamfanin kaima muhammadu haruna mudi na cewa Batun farashin takin zamani wani abu ne da ke da nasaba da tsarin bayar da kudaden tallafin gwamnati. Da yadda gwamnati ke sayo shi, bahu ya ta sayo mishi jika 27. Shi ne gwamnati ya ɗauki eh, nauyin jika 13 a sayar da jika 13 da rabi. To mu eh, ba jika 27 tashi muna ba. Abinda aka sai da shi nan haka nan tashi muna. Kai ma ba ita ta da kula da subvention ba. in mutum ya samu subvention din shi wajen gwamnati ta kashe hamsin bisa ɗari sai shi zo kenan takin ya tashi wajen eh, gare shi jika ta kusa in ya zo sai shi gare mu dan mu firi din shi babu subvention mun maido shi jika goma sha shida sanin mahimmancin takin zamani ga manoma musamman mazauna karkara ya sa shugabannin su garzayawa zuwa fadar prime minister birji rafini domin gabatar da koke-koke kuma a cewar su shugaban gwamnatin ta nijar ya ba su amsa mai gamsarwa. prime Minista, yake muna na ji kukanku wannan kuma ya ba eh, shugaban kaima magana shi ma ya ba da nashi eh, magana yake wannan zanke za a kai shi kasan suna da wata ɗaki inda aka shawara wanda yana ƙarƙashin shugaban ƙasa yake muna in Allah yarda zan kai magana can kuma zan tattandata wadda ya kamata noma da kiwo na matsayin ayyukan da akasarin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu domin samun guzulin cimakar shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.